بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau alhamis sha uku daidai ga watan muharram na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan sha ɗaya na shekara ta 2014 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna almanshura za mu tashi a tambaya ta saba'in da uku daidai a nawa littafin a tambaya malaye ya ce tambaya akai hal jami'u anwa'i tauhid mutalazima fayunafiha kullu ma yunafi nau'an minha wato mun san tauhidi dai nau'i uku ne kamar yadda muka bayyana shi tun farko akwai tauhidin rububiya wato ka kadai kadai ta Allah wajen irin ayyukansa saukar da ruwa ba mai iya yi sai Allah kashewa ba mai iya yi sai Allah rayawa ba mai iya yi sai Allah jujjuya dare da yini da tafiyar da su ba mai iyawa sai Allah fito da rana ta faɗi da wata ya faɗi su fito ba mai iya sai Allah ba da lafiya ba mai iya sai Allah irin waɗannan ayyukan fito da tsirrai da abinci da koma da komai shi ne tauhidi na farko na ta Allah kenan wajen ayyukansa ka yi imani ka yadda ba mai iya waɗannan abubuwa sai Allah in ka ce akwai wanda zai iya sauko ma da ruwa yau in Allah bai sauko ma da nashi ba to mutum ya yi shirka ya yi shirka in ka ce akwai mai iya fito ma da tsirrai a yau in Allah shi bai fito da shi ba mutum ya yi shirka irin waɗannan ayyukan ba a shigo da wani a ce shi ma ya iya in ba Allah ba wannan nau'i na tauhidi na farko kenan wato kai imani da dukkan ayyukan da Allah yake yi mana yake na halittu da dukkan abubuwa sai tauhidul uluhiyya tauhidi kuma wato bawa ya kadaita Allah shi kuma wajen ibadan da yake wa Allah ibadan da kake sendin zuwa ga Allah ayyukanka na ibada ka rika sendin nasu kana aika su direct zuwa ga Allah ka yi imani da cewa ba wanda za ka yi wa sallah ko azumi ko zakka ko abin nan sai Allah kawai mun gane bambancin shi tauhidin rububiyya ayyukan da Allah yake sendin yake yi tauhidul uluhiyya ayyukan da shi bawa yake turawa Allah shi kuma rububiyya ayyukan da shi Allah yake turowa bayinsa to ka yadda ka yi imani cewa ba mai iya turo maka wani abu ya maka wani abu in ba Allah ba shine rububiyya sai kuma in ka tashi ka aika ibadanka ka aika shi direct zuwa ga Allah kar ka yi divatin nashi ka tura ma wani to sai kuma tauhidi na uku nau'i na uku din tauhidin ta Allah wajen sunayensa da sifofinsa akwai sunaye na Allah wanda babu wani wanda ake kiran shi da su akwai sifofi na Allah na kamala wanda babu wani wanda yake sifantuwa da irinsu ko da naka da na Allah sun yi daidai a suna amma a hakikanin gaskiya a yanda suke ba daidai ba na Allah daban ne na bayinsa daban to tambayan da aka mana a yau shin waɗannan kaso na tauhidi guda uku shin suna lizimtan juna kaman cin kenan shin wannan yana ɗamfare da wannan wannan yana ɗamfare da wannan wannan yana ɗamfare da wannan yanda in ka cire guda ɗaya sauran ma guda duka babu su in ka tabbatar da ɗaya dole ka tabbatar da sauran eh musulunci ya ginu akan rukunai nawa shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi manzo Allah ne tsaye da sallah ba da zakka yin azumi sannan zuwa haji dakin Allah to ciki waɗannan biyar din dukkan su suna lizimtan juna ne suna ɗamfare da juna in kai denying ɗaya ko kai rejecting ɗaya duka sauran ko kana yin su ba su da amfani in ka tabbatar da ɗaya kuma dole ka kawai ka tabbatar da yawa su ba sa rabuwa su faɓɓalle ka ce ɗaya ka zaɓa kawai banda sauran to haka ma tauhidi guda uku din nan suna lizimtan juna in kai imani da tauhidin rububiyya na Allah dole ka yadda da uluhiyarsa kuma dole ka yadda wajen asma'u was sifat in ka yadda Allah shi ne mai saukan maka da ruwa shi kadai Shi ne mai halitta shi kadai babu wani Shi ne mai kashewa mai rayawa mai ba da lafiya mai warkarwa duk ka yadda da waɗannan to tilas kawai wajen bauta ka bautata masa shi kadai kuma tilas ka yadda cewa yana da sunayen da babu wani wanda yake mai sunayen da sifofinsa so suna ɗamfare da zuna ne suna lizimtan juna ba sa rabuwa in ka yadda da ɗaya kace ɗaya kawai ka zaɓa to ka yi rejectin ɗin sauran yawwa kamar yadda kiristoci suke yi kenan yau da za ka tambayi misali kirista zai ce maka ka ya ya ya daminan ne ce ka mun gode wa Allah ai bana Allah ya sauka mana da ruwa mai albarka ya yadda a nan Allah ne mai saukar da ruwa za ka ce mai ya gona ce kai ai bana gona fa mun gode wa Allah ya yadda Allah Shi ne mai fidda me tsirrai ko ba haka ba idan ka tambaye shi ya to mutumi na sai da safe ya ce Allah ya kai mu gobe ya yadda Allah ne mai rayawa akai akai gobe da zaka tambaye shi a sai an yi rashi to Allah ya kira shi Allah ya kira mutu eh, bawansa ya yadda Allah ne mai kashewa ko ba haka ba yawa ya yadda in ya ce to abinda dukkanmu mun dai to za mu haduwa eh, gobe a gaban Allah ya yadda akwai kiyama to amma a zo a bauta ma wannan allan da ya kake taccewa yayi kaza ka ce ce allan ne allan ne problem din to wajen bautan a bauta wa allan elon sai a ce a'a hai turu annabi isa duk abinda aka za a ce in jesus duk abinda zai same shi ya ce oh jesus duk abinda zai faru ya ce oh jesus jesus problem din kenan ya tabbatar da wancan rububiya amma bai tabbatar da uluhiya ba shine matsalan bai tabbatar da uluhiyya ba in ka ce to wancan Allah din zo shi za a bauta zai ce a'a Jesus my lord my abun nan makamantansu haka za ka tara sannan a cikin sunaye Allah ya yi imani da su arrahmanu arrahimu almaliku ya kirko ya ce uba kuma ya nada Allah suna uba ubanmu wanda yake cikin sama ya yadda kuma Allah yana da ɗa shine annabi Isa ga matsala kenan inda aka samu feluwa kwata-kwata wajen tauhidin uluhiyya bai yadda Allah shi kaɗai ne. to shine matsala to shine ce hal jami'u anwa'i tauhidi shin dukkan nau'o'in tauhidin nan guda uku mutalazimatun suna lizimtan juna suna ɗamfare da juna suna manne da juna ba sa ɓamɓaruwa fayunafiha kullaha ma yunafi nau'an minha ta yanda idan kai musun ɗaya duka musun ɗaya to sauran ma duk sun tafi in ka yadda da ɗaya to dole ka yadda da sauran yace na'am amsa eh hiya mutalazimatun nau'o'in tauhidin nan guda uku dukkan su masu lizimtan juna ne suna ɗamfare da juna suna manne da juna ba sa rabuwa ba a raba su faman ashraka fi nau'in minha wanda ya shirka wa da Allah a nau'i ɗaya to fa huwa mushrikun fil baqiyati mushriki ne ga sauran su ma misalu zalika misali du'a ghairi llahi ka kira wani Allah wasu alihi ko ka roƙi wani Allah ma la yaqdiru alaihi abinda ba mai iya maka wannan abun illallahu sai Allah kaɗai to fa du'a'uhu iyahu ibadatun wannan mutumin da kaje ka kira shi ko ka roƙe shi ya baka abu ko ya yaye maka wani abu wanda wannan abun ba wanda ya cancanta a kira ba wanda yake yaye shi ko yake ba da shi sai Allah kai ka je ka roƙi wani to roƙon shi da kai da kiran wannan da kai ka bar Allah tamkar ka bauta masa ne domin addu'a ibada addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ni za ku kira in kuna da matsala wanda ba mai yayata ni sai ni in ji Allah to ni za ku kira ni kuma zan amsa muku duk wanda suke ganin suke jin sun fi karfi su kira ni suna da wani wanda za su kira ba ni ba saye da huluna jahannama dakhirina za su shiga jahannama suna masu kaskantattu da dawwama a ciki babu ranan fita a wani hadisi manzo Allah ya ce addu'a mukhul ibada ko addu'a ita ce ma asalin wato brain box na ibada ita ce brain na ibada ma ita ce kwakwalwan ibada ma ɗaya addu'a ita take nuna tsantsan ibada bal ibada ibadati manzo Allah sallallahu alaihi shine asalin kwakwalwan ibada ta hmm, san mota da idan aka ce maka brain box ya taku dukkanta da tayunta nan da kujerun nan duka duk ba su da amfani duk ba su da amfani wannan karikitai ne kawai ka gani amma asalin brain box nan shine sarfuha li ghairillahi karkatar da irin wannan nau'i na ibada ga wani Allah min dunillahi a bar Allah mahalicin sammai da kasai fahaza shirkun fil ilahiyyati wannan shirka ce wajen bautawa Allah wa su'aluhu iyahu tilkal hajati ka je ka roƙi wani mutum akan wata bukata fi jalbi khairin wajen kana son jawo wani alheri au daf'i sharrin ko kana son tunkuɗe wani sharri a tunkuɗe maka wani sharri ko kuma a turo maka wani alkhairi sai ka je ka roƙi wani Allah ya maka wannan mu'taqidan mutumin ne yana mai imani da yadda da kudurcewa annahu qadirun ala qada'i zalika wannan da ya roƙa din ya kira din yana da iko da fawa ya biya masa waɗannan bukatun fa hada shirkun fi rububiyyati wannan kuma an yi shirka wa Allah wajen rububiyarsa wajen ayyukansa da shi kadai ne ya kadaita da su sai ka nuna wani ma zai iya yin su ai Allah ya challenge namu a Qur'ani da yawa Allah ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ga musu yau in na yanke ruwa kwata kwata ba ta inda za ku samu rawa wani waya isa ya kawo muku ruwa na kasa da na saman duka Allah ce ka tambaye ina challenging din bayina mutane ka ga musu yau in naki umbar gari ya waye na barku a duhu har ranan tashin kiyama a yanda muke yanzu Allah ce in naki un wayar da garin na barku a duhun har ranar tashin kiyama ku gaya mun wani Allah ne ya isa ya wayar da garin ya kawo muku haske sannan Allah ya ce to idan aka shiga yini na barku a cikin yinin na ƙi'un kawo daren har ranar tashin kiyama na barku a yi ne kawai wani Allah ne ya isa ya kawo muku daren da har za ku yi bacci ku huta a ciki can kuma wani Allah ne ya isa ya kawo muku yinin da har za ku fita ku nemi abinci Allah ce ina challenging ku babu babu to Allah ne mai yin komai Allah ne mai yin komai a wannan kada ka yadda yanzu misali jirgi yana sama za ka ji in ka shiga jirgi wata ranar direban za a ce maka ga fit tsawonku eh, da da da mene tsakaninku da ƙasa a ce a ce 40,000 feet tsakaninka da ƙasa eh sai aka ce duk injin sun mutu gaya mu a wannan lokacin wane ne kake da shi da za ka kira wa za ka kira in ba Allah ba ga mun mutumin da zaka kira ya hau sama ya je ya tarar da jirgi ya rungumo shi ya saukar da shi a inda ba airport bane ga mu babu wannan wajen ba mai yin wani abu akwai istigasa me istigasa kai kira a taimaka maka taimako na gaggawa ga mu istigasa anan ya za ta yi to kagan amma mutu ya fada rijiya yes E shi dan adam yana iya taimaka ya fidda mutum in mutum ya faɗa rafi dan adam na iya taimakawa ya fidda abun akwai irin wannan akwai abin da yake within abun nan capacity limit na dan adam akwai wanda gaba ɗaya Allah ne gaba ɗaya Allah ne kawai za a kira a wajen ka kira wani ma matsala ne eh kullum ana buga mana misalai ina buga misali da waɗannan matasa guda uku ɗin nan da tafiya ta kama su suka shiga kogo dutse yayyan ko ya rufe gaya mun idan ka shiga wani gu irin wannan aso rock din ko zuma rock ya zo ya yi blocking din wajen gaya mun don girman Allah wa zai ture shi ka kafila babu to wani irin dutse ne fa yayyan ko fa ya toshe wannan ramu kogon da suke ciki din kawai ya zo ya mannu da shi kawai ka gani in sun yi ihu ba mai ji ba ta inda iska ko oxygen zai shigo musu ba su isa su ture ba hadisai sun bayyana mana gaya mana me suka yi a lokacin har suka samu mafita wani suka kira Allah ne kawai su yi tawassuli da ayyuka kuma ayyukan da suka yi wa Allah shi kadai ba su hada shi da kowa ba kaga ba su yi ba su yi tunanin wani layan bata a nan ba ko wani guru ko wani kambu ko kuma za su kira wani shehi ko za su kira wani wali ko za su kira wani mala'ika ko sun kira annabi sallallahu alaihi wa sallam duk annabi ya mutu manzon Allah ma ya gaya mana ma a lokacin ma ba annabi ma ba aiko shi ba yana ba da labari abin da ya faru in past mai kiran yeso yau a gaya mun in waɗanda suke kafin a haifi annabi mu isan shi in shika shiga matsalawa suke kira ina fata in kace kana da wani da zaka kira gaya mun su waɗanda suka fita daga wata matsala Allah ya yi musu ita kafin a haifi wannan ɗin da kai kai imani da shi suke kira su samu biyan bukata to shi ne matsala. annabi salsala ya nuna mana abin da suke kira annabi ibrahim ya fada matsala na wuta aka yi majaujawa da shi aka jefa shi a wuta gaya mun me yace hasbunallahu shi kuma a take Allah me yace kulna ya naru kuni bardan wa ala ibrahim annabi Musa da banu Isra'ila lokacin da za su gudu su tsallake teku din Fir'auna ya biyo su ta baya baya mutuwa gaba mutuwa me suka ce suka ce ya mu annabi Musa mun gama Allah ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin lokacin da annabi sassala ya shiga kogon nan da shi da sayidina abubakar radiyallahu Anu a cikin kogon nan su biyu za su gudu su tsira su je su yi hijira lokacin da aka baza ko ina mutane su nemo annabi sallallahu alaihi duk inda yake aka sa kuma ɗari suka shiga kogon nan suka buya. me ya faru sayyidina ali sayyidina abubakar ce ya rasulullahi sun ga mu fa ina ganin kwabrin su ga suna a tsaye da mutum zai durkusa fa zai ga mu yace ya ababakar ma baluka bisnaini wallahu kuma. me damuwanka ga mutum biyu na ukun su shine Allah me damuwanka Hmm? izhuma huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da annabi yusuf ya bace yan shi suka badda shi baban ya shiga bakin ciki kullum kuka yake su me yace me suka ce ya abata innaka kana kuka hatta takuna haradan aw takuna min alhalqala innama ashku bathi ila allah tace koke-koke na ga Allah nike bi kasuwa a alamu minallahi ma la ta'lamun kowane mutumin kirki Allah yake kira Allah yake kira ba mai kiran annabi ba mai kiran mala'ika ba mai kiran wani he mutum kawai na yanzu he a ce ya bar Allah kawai ma mala ya kira wani wali ya ce yana da wani waliyi kuma waliyin mafa ya mutu da dadewa ya mutu ma da dadewa in ma yana nan ma da raifa to yana wata ƙasa ce shi kuma ga inda zai fada a rafin kabala nan amma kana kiran wanda yake mu dauka maka kira shi usman bin fodiyo da yake nan sokoto ya fara su kai kuma ga inda accident zai faru a nan garin ka zo nan ne kawai birki ya tsinke ma malan ka gangara nan kuma kai ya kulle na mota daga can ƙarshen rafi ne amma kana kiran wanda yake sokoto ya daɗe da mutuwa tun shekaru ɗari sama da ɗari to mu ɗauka ma wanda yake kasu ka kira nan ma yana da rai wani irin gudu kake so yanzu har ya tare motar naka to mu ɗauka wani ma ya faru da shi a rigasa ya kira shi wani ya faru da shi a rigacikun ya kira shi ya kake so ya rabu a lokaci ɗaya duka ya kake so ya rabu in ka ga har ya zo ya tsaye da nan ne ya tsaye da na can to ba mutum ka kira ba sai ka nemi duk yanda aka yi waliyin ka nan wani aljani ne inna ma zai iya kenan to Allah ne kawai wanda ya ce mana idza arada amran idan Allah ya so wani abu kai inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ne kawai zai ce tsaya an gama tsaya an gama to yana daga cikin damsul basira ce toshewan basira kaga mutum ya bar Allah a matsalolin shi ya je ya makale ma wani ka makale ma wani boka Allah faraka a biyu kawai ka masa kai alwala ga ruwan nan available amma in gun boka zaka je har ya ci bijimi sai ya karbi shaddoji a wajenka sai ya karbi zannu waye ya amfani wani kai ka amfane shi indirectly kai ka je wai ya amfane ka sai da kai ka fara amfanan shi tukuna ka kwaso albashinka ka sai da fili ka bashi ka gani yi ma iyalan shi sutura tsaf da karbi zanuwa dama har ya lura iyalan shi duka ba zanuwa ya karbi wannan farko tukuna shi ma ya karbi shadda ya dinka ma yaran shi gaba daya sannan ya duba firish din shi ba kaji ya ce to za a yanka kaji kaza in ji in ji su mutanen in sa ne bai da shi ya sa ka sa in eh, rago ne bai shi ya sa ka rago ya ci tsaf kai kuma abun ya kasa yiwuwa hmm? ce maka kazan da nace ka yanka wani iri ka yanka ce baki yace fari nace baka ji bane sai ka yanka fararen ba iyaka in ka da yace na gida ka yanka ko na agri yace ayya na gida nace ba na agri ba har ka gaji har ka gaji Allah ubangiji ya samu dace kwace maka zakaran ka nemi zakara ba hagun zakara ta yaya dan adam zai gane wannan zakaran ba hago ne hmm? sabilillahi amma duk da haka ba zai gane ba hayar ka ganin mistakes din shine amma ba wancan ba Allah ubangi ya rufa mana asiri ina fata an gane ko to yace yace hadha shirkun fi rububiyya yi shirka in ka kira wani ya maka wani abu na alkhairi ko ya tunkuɗe maka wani abu na sharri wanda ba mai iya tunkuɗe wannan abun ko ya jawo maka wannan alherin sai Allah sai ka kira wani to babu shakka ka haɗa Allah da wani a cikin rububiyarsa bi ma'ana a cikin ayyukansa da ba mai iya yin su sai shi sai ka nuna masa akwai mai maka sannan annahu mutasarrifun ma Allahi fi malakutihi ka kira wani ka nuna wani shi ma yana iya tasarrufi a cikin hurumin Allah Allah shine kadai ke tasarrufi a huruminsa sai ka shigo da wani kace shi ma zai iya yin tasarrufi eh? yace thumma innahu lam yad'u hadha dua min dunillah sannan ka duba a duk lokacin da sannan bai yi wannan kiran ba bai kira wannan mutumin ba bai yi wannan roƙon ba wanda ya kira min duni la banda koma bayan Allah duk wanda ka kira ka bar Allah to za ka samu a zuciyanka ka kudurce ka yadda cewa yana jinka komen nisanka da kusan ka. yanzu mai kiran wani waliyi wanda a tarihi dai waliyin nan dai a bagada da yake ko a timbuktu ko kuma a senegal ka kira shi kaga tunda a nan matsala ta same ka kaduna a nan kabala amma ka kira wanda yake bagadada wannan ya nuna kayi imani ka yarda cewa yana jin na nesa yanda Allah yake jin na nesa kenan kaga ka bashi sifan Allah yanda yake jin na kusa kayi imani to kaga wannan matsala ce ta ya za mu ce wayo shehiwa ne amma fa yana har, gada bagada da kuma ina imani shi nake kira ya zo ya yi solving in problem ina to na ɗauki sifa ta Allah na bashi domin duk wanda haka yana imani cewa yana nan dab da shi yana jin shi kenan kaga wannan matsala ne yawa to kaga kiristoci suna yi wa annabi isa wannan su ce mun tabbata kunne yesu yana nan yana nan yana jin yana kunne su na jikinku yanzu din nan ku roka kun samu ka duba wani irin garanti tabbas kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine matsala wa qalu takhazallahu walada shine irin wannan duk sifofin Allah sai suka bashi a ah, fi ayi waktin sannan kuma fa ka duba kuma wanda kake kira don Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i ko wani ya jawo maka wani alkhairi in abu fa ya same ka a lokacin da kake kowa yake bacci ne to kai a imaninka wanda ka kira din fa baya bacci inda rana ka kira shi kana da imani fa duk lokacin da ka kira shi yana jinka bi ma'ana kaga ka bashi sifan cewa la ta khuzuhu sinatu wala naumun kenan baya gyangyaɗi domin balle bacci ai yanzu akwai wani agajin da zaka nema ka ce kai yanzu ina za mu je kowa na bacci ko ba haka ba amma shi wannan mai kiran wai wani wali ko ni shehi a duk lokacin da musiba ta same shi ko da lokacin ana bacci shi a believing din shi a imanin shi wannan mutumin yana yana jin shi bi ma'ana kaman ka nuna shi bai bacci kenan ka ɗauki sufa kenan ka bashi na rashin bacci ka kore bacci daga kan shi kenan mu duba kuma a lokacin da ka kira shi ɗin ka nuna ko bayan gida baya shiga ko abinci baya ci yes. domin da mutu yana cin abinci ka kira shi ai zai ce ka, jira ni sai na fito an jima ko yana bayan gida tukuna amma kai kana son kafin abun ya faru cikin second ka kira shi kake so ya zo wajen ka ga bi ma'ana ka nuna wato baya bacci ma baya yana jinka duk komen nisan shi sannan bai shiga toilet bai cin abinci bai da wata bukata a lokacin bai ma wanka tunda a lokacin da ka kira ne kake so put ya fito kenan to in ka samu duka waɗannan abubuwa na Allah mutane ke ɗauka su ba su amma ba tare da su yi la'akari ba ah, Hakanan za ka tarar sannan ai fi waqtin kana fi eh, wal qurbi fi ayi waqtin kana fi ayi makanin kana wa yusarrihuna bidhalika kuma suna bayyana wannan suna bayyana wannan kwarai da gaske to zaka tarar wa huwa shirkun wa huwa shirkun fil asma'i was sifati wannan tsantsan shirka ce hada Allah da wani ne cikin sunayensa da sifofinsa haisu annahu asbata lahu sama'an domin kai da ka kira wani allan da yake nesa da kai ka tabbatar mai yana da ji irin jin Allah domin Allah shine yake nesa da kai amma in ka kira shi yanzu zai ji ka muhitan bi jami'il masmu'at kuma ka nuna shi wancan da ka kira din nan duk sauran surutai ba sa shagaltar da shi daga jinka kamar yadda shi ma Allah haka da mutum biliyoyi za su haɗu suna maganganu a nan kai kai magana a yanzu Allah zai gina ka ka nuna shi ma wancan haka ne hmm? sannan kuma yanda kake da wannan aƙidan ka kira shi maybe a minti ɗan da ka kira shi mutum dubu sun kira shi su sun shiga wata matsala yanda kake da imani zai zo nan yanzu ya solve maka haka ma sauran mutum dubu ɗaya da casa'in da tara nan ma suka yi imani yanzu yana wajensu in ba Allah ba wa za a bama wannan sifar la ya hajubuhu qurbun wala bu'udun kuma kana nuna babu wata bariya da za ta hana shi samun ka inda kake inda mutum yana karkashin ƙasa ne ƙasa ta rubuta da shi ya kira wani Allah yana da imani shi wannan mutumin zai iya penetrating har ya ƙasan ba za ta iya shi in zai zo ba sai an tona an shiga ba shi zai zo ne direct kawai zai bulla a inda kake duk fa wannan yana nuna wannan akidar ka gani to Allah ne wanda babu wani gu da zai zai zai zai sha shi ya hana shi abin nan la yahjubuhu qurbun wala bu'dun fastalzama hadha shirk ga wannan shirkan idan ka duba shi ya lizimci ya tattaro abubuwa masu yawa ya lizimci shirkun fil ilahiyya ya lizimci shirka fil rububiyya ya lizimci shirka cikin kuma sunayen Allah da sifofinsa duk irin waɗannan abubuwa ina fata an gane ko to Allah ne kawai mai waɗannan sifofin shine kawai zaka kira amma abin da yake dan adam zai iya maka wannan ana iya neman taimakon mutane baka yi shirka ba mutum ne yanzu yana ne ɗaki ya ɗan rufta a kan shi yana ihu jama'a taimake ni wannan ba shirka ba ne ba za a ce shirka ba ne saboda ɗan adam zai iya a taru a zaro ka a cire ka wannan ɗan adam zai iya amma duk da haka kowa ma ɗin duk abin da zai sai Allah ya so kai ma ka fita wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin to ubangiji Allah sa mu dace sannan he ka duba wai waɗannan eh, wani sa idan kana challenge irin waɗannan kana nuna musu wannan abin da suke na kiran waɗansu matattun mutane ba Allah ba wai a'a yanzu baka gani a duniya yanzu mutum ɗaya zai zauna yana magana amma a TV a gan shi wajen shi miliyon ma duk inda za a buɗe TV miliyon mutum ya zauna yana magana ai duk inda ka je TV nan zaka ce gashi nan gashi nan gashi nan kuma ya yi magana a lokaci ɗaya kuma kowa ya ji shi a lokacin abinda fa suke kafa hujja da shi kenan ina fata an gane ko to amma bai tunanin cewa kyamara ɗaya ne ai take haska shi sannan bai tunanin cewa kafin a kirkiro tv da kyamaran abubuwan da suke ta'aunawa da shi ai yau za a yi abun nan kaga an watsa shi a intanet mutum gashi nan mutum biliyoyi suna ganin shi kuma yayi magana kowa ya ji su da ya ce ku tashi eh kaga na nan ya tashi na can ya tashi na can ya tashi hujjan su kenan irin abubuwan da suke auna cewa eh lalle waliyan sun isa ka duba wannan matsala ne ina fata da za ka tada wani wali ka ce masa gafa yanda ake maka ce ni inni bari'un minku ba ni ba ku na barranta daga gare ku ko annabi fa ba a bashi wannan fawon ba ko annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi irin yadda aka bama waɗansu mutane irin wannan fawon ba ba a basu ba ko mala'ikun Allah ba a basu ba aka samu mutum ne irin ka aka mai da shi irin wannan kai aka bashi wata fawa mu je tambaya ta saba'in da hudu <clears throat> mad dalilu alal imani bil mala'ikati min al kitabi was sunnah me dalilin da yake tabbatar da cewa lallai imani da mala'iku wajibi ne shin akwai hujja daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da cewa lallai wajibi ne a imani da mala'ikun Allah ya ce adillatu zalika min alkitabi kafira hujjoji da dalilai da suka zo cikin alkur'anin Allah da suke nuna mala'iku suna nan kuma bayi ne na Allah kuma tsarkakakku da ba sa saba wa Allah wanda ba sa ci ba sa sha ba sa shiga bayan gida ba sa fitsari ba maza ba ne, ba mata ba ne. dalilan da suka zo kan bayanin mala'iku a ƙur'ani ayoyin ba sa kididdiguwa amma ga kaɗan daga cikinsu Allah ce wal mala'ikatu mala'ikun Allah su ma yusabbihuna bihamdihi suna tsarkake Allah tare da gode masa bihamdi rabbihim Yadda kake subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah su ma mala'ikun Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkake Allah kuma suna gode wa ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi ko mala'ikun Allah suna neman gafara ga duk wani mumini da yake doron kasan nan in kai mumini ne mutumin kirki mai wa Allah biyayya kullum mala'iku suna ce ya Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani abinda za su yi ta maimaitawa kenan to kaga ya nuna mala'iku suna nan kuma suna tsarkake Allah suna gode masa kuma suna neman mummunai da suke doron ƙasa gafaran Allah Ka je suratu shura aya ta biyar wa qauluhu ta'ala a wata aya Allah ya ce innal ladhina inda rabbika lalle waɗannan bayin da suke can wajen ubangijinka a sama su waɗanne ne bayin kenan mala'iku to la yastakbiruna an ibadati su ba sa girman kai wajen bautawa Allah su ba sa girman kai dan adam ne ke girman kai Allah ya nuna cewa a cikin dukkan halittunsa ba mutum mai girm ba halitta mai girman kai da tsaurin kai da jayayya da jidali da Allah da son yi ma Allah gyara irin dan adam wa kana al-insanu aktsara shay'in jadalan ya fi kowane irin halitta girman kai ka duba mala'ika fa in ya in in kai comparing mala'ika da mutum to mutum kaman sauro yake a wajen mala'ika amma mala'ika baya taba nuna girman kai wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala la yastakbiruna an ibadati hmm? yanzu idan kana karanta tarihin kafiran da da qur'ani ya kawo zaka san lalle fa an yi jiji da kai fir'auna yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani Allah ma in ba ni ba ni ne Allah da ya fi kowa ɗaukaka mu duba hamana shi kuma ya ce a gina mai matakala zai je sama ya harbe Allah da an dame shi sai Allah yana sama aka gina wani tsauni fa ya je yar kibiyan da ya harba aka ce dai sai ta dawo da ɗan jini jini ya ce shikenan kasa idan Allah yana so mutum ya dulmuya a batan to shi kenan sai a rika nuna maka abin da kake din ya yiwu kawai ni a fali'u ila ilahi musa ka duba shawa ma malam eh, suka ce annabi lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan mutane banu Isra'ila suka gama annabi Musa ba za mu taɓa yadda da kai ba mu yi iman da kai Musa sai Allah ya sauko mun gan shi karara ga mu gashi to similarly haka qurayshawan maka suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam autar kafi sama'i falan nu'mina liruqiyika menene hatta ta'tiya billahi wal mala'ikati qabilan ya muhammad muna so ka sa tsani lada muna tsaye a nan ka hau sama saman ta buɗu muna kallo can ka sauko da mala'ika da Allah kuma ya sauko mala'iku suna mara masa baya sai ku sauko nan a gabanmu sai ku mana wa'azin in kai wa'azi hai mala'ika jibril ce tabbas ni, Allah ya aiko Allah ce kwarai da gaske ni na aiko shi ya faɗa mu wai sai an yi haka ga daga kai suka ce ko an yi hakan ma walan nu'mina ba za mu taɓa imani da kai ba Allah ya ce ɗan adam ya ce kuma walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi yarujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun Allah ya ce da ‘yan adam wallahi da za mu ɗebe su a yi sama da su a yi sama da su saman ta buɗe’ a kai su su ga aljannan gata a kai su su ga jahannaman gata sannan Allah ce a dawo da sunan duniya Allah ce wallahi za su ce an musu rufa'ido ne ƙarya ne sihiri ne rufa'ido ne ba su yadda ba haka fa Allah ya ce ɗan adam yake ina fata an gane to innal ladhina inda rabbika lalle waɗannan mala'ikun da suke can kusa da Allah domin a sama suke la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai kwata-kwata wajen bauta wa Allah wa yusabbihunahu kullum a cikin tsarkake Allah suke idan mala'ika fara subhanallah subhanallah subhanallah wani har ranar tashin kiyama baya matsa daga wajen saboda bai ci bai sha bai zuwa toilet bai fitsari bai da aure ba namiji bane ba mace bane ba menene abinda Allah ya bashi ya rika yi kawai yanda kake numfashi cikin sauki to haka suke tasbihin cikin sauki ba gajiya walahu yasjudun kuma kullun cikin sujada wa Allah suke manzo Allah sallallahu wani hadisi ma'anan shi yace attati sama'u wa hukalaha an ta'ita ma fi mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un yace sama ta cika ta batse kamar za ta tsage yace ya ce lallai ta tancanta ma ta batse yace saboda ba inda za ka sa kafa a sammai face ko mala'ika ne a wajen yake sujada ko wani ne yake ruku'i ko wani ne yake tsaye kullum a cikin haka har ranar tashin kiyama suratul araf aya ta 206 je za a gani wata aya kuma Allah ya ce man kana aduwan lillahi duk wanda ya ce zai yi kiyayya da Allah wa mala'ikatihi zai yi gaba da Allah mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila kuma zai gaba da jibrilu wa mika'ila da mika'ila to fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah maki ne ga kafirai wato duk wanda ya gaba da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrila da mika'ila ya kasance kafiri tunda ya kasance kafiri shi kuma Allah makiyin kafirai ne dalilin da yasa ake gaba da annabi kenan jibril yahudawa suna ganin ya kamata annabin karshe ya zo cikinsu dalilin gabansu kenan da Allah shi kuma jibrilu da aka tashi aiko shi sai ya je gun annabi muhammad cikin laraba bai zo wajensu ba bayan duk eh, annabin da da ake aikowa da manzo cikin banu isra'ila ne gabansu da jibrila kenan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama gaban gata nan ya bullo cikin larabawa wa mika'ila shi ma fa inna allaha aduwwul lil kafirin wa taqaddama al imanu bihi a can baya mu bayanin imani da mala'iku min sunnati ko a cikin hadisu jibril wa ghairihi da annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, inda jibril ya tambayi annabi sallallahu ya ce fa akhbirni anil iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wa fi sahihi muslim a hadisin da yazo cikin sahihu muslim annabi sallallahu ya ce anna allah ta'ala khalaqahum min nurin Allah ya halicci mala'iku ne da haske wal ahadithu fi sha'anihim kathiratun hadisai da suka zo game da mala'iku suna da yawa sai na saba'in da biyar na ƙarshe layi uku ne ma imanu bilmala'ika. da Allah ya ce ba ka zamanto mumini sai ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafai da ranar tashin kiyama da kaddara khairihi wa sharrihi to me ma'anan imani da mala'ika yace huwal ikrarul jazin shine mutum ya tabbatar har can cikin zuciyansa bi wujudihin cewa mala'ikun suna nan wa annahum khalqun min khalqillahi kuma su halitta ne daga cikin halittun Allah ko murabbabuna musakharuna wanda Allah ne yake renonsu kuma Allah ne ya halicce su ya hore su wa ibadun mukarramuna ko mukramuna ka yadda bayi ne wanda suke wanda Allah ya karrama su mala'iku bayi ne na Allah wanda Allah ya karrama su la yasbiqunahu bil qawli ba sa katsalandan su faɗi wani abu tun Allah bai ce su faɗe shi ba ba sa rigan Allah faɗan wata kalma sai Allah ya faɗa kuma ya umarce su su faɗa suke faɗa wahum bi amrihi ya amalun kuma dukkan ayyukan da suke suna yin su ne da umarnin Allah ka je suratul anbiya aya ta 27 zuwa ta 25 zuwa ta 27 wata aya kuma tace la ya asuna Laha kwata kwata mala'iku ba sa saba wa Allah ma amarahum game da dukkan umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'marun in kuma kaga suna wani abu to ka tabbatar sai da Allah ya umurce su su yi suratul tahrim shi yasa aka ce lokacin da eh, shedan iblis yake cikin su lokacin da aka halicci annabi adam ai Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama ai Allah ya ce mun ce wa mala'iku su yi wa annabi adam su jira ai Allah a ayan bai ce muka ce muka ce wa mala'iku da iblis su yi wa annabi adam su sujada ba sai mala'iku suka yi shi iblis yaki shi yasa wadin suka ce ai iblis din da shi ma yana cikin mala'ikun ne ai da da sai umarni ce sai na ce wa mala'iku da iblis ku yi wa annabi adama sujada sai mala'iku suka yi shi iblis yake a ah, suka ce ai Allah da ya yazo ce sai na cewa mala'iku su yi wa annabi adamu su jada kawai sai dai iblis yake to sai Allah ya nuna mana don ka san kada samu contradiction a ci an ce mala'ika kwata kwata baya saba wa Allah kuma Allah ne ya faɗa sannan gashi da aka ba mala'ikun umurni hadda iblis a ciki amma sai aka ce muka cewa mala'iku su yi wa annabi adam sujada mala'ikun suka yi sai iblis ya ki to saboda kar wani ya ce ah to iblis din shi ba mala'ika bane sai illa iblis Allah ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badalan sai aka ce iblis ne kawai yake to karo ne ce ah to an ce can mala'iku ba sa saba wa Allah ga nan iblis ya Allah ce a'a shi kana minal jinni ne baya cikin jinsin mala'iku wannan shine la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma aje suratu tahrim aya ta shida sai na karshe Allah ya ce la yastankifuna an ibadatihi wa la yastakbirun ba sa ki ba sa nokewa ba sa girman kai wajen bautawa Allah la yastankifuna ai la yanqati'una kullun cikin bautawa Allah suke ba sa yankewa an ibadati wala yastakbirun kuma ba sa nuna girman kai yusabbihuna layla wan nahara muduba suna tsarkake Allah dare da rana la yafturuna ba sa gajiya ba sa gajiya ba ka samu mala'ika ya ruku'i haka kaji wa ya dan gaji ya dan motsa ko ya dan irin ina la yafturuna ba gajiya kawai har ranar tashin kiyama ina fata an gane ko suratul anbiya'i wala yasamuna ai ba sa kosawa wala yastasfiruna ba sa gajiya haka da makamantansu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce a wani hadisi ina jin malamai ne suka ce duk ibadan da mala'iku suke sai aka dauko aka ba al'umman annabi akwai wanda yake kabbara ne kawai yake yana tsaye kawai har ranar tashin kiyama akwai wanda yake position din ruku'i kawai yake baya dagowa